أعوذ بالله بسم الله على بركة الله بلائن الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين أيها الأهدي أكم سفر هجرانا دبور دريه دو دتلاتين دبقوي sha biyar ga watan sha ɗai shekara ta dubu da sha biyar za mu yi karatu na goma sha biyar shayi na tasa'in da takwas shekara ta biyu da ƙasa an san a satin da gabata ba mu yi karatu ba sanadiyar cika sati biyu aka ce sai a ɗage sati guda domin hutu muna gode ma Allah da meshe mu mu ci gaba da wannan karatu ne. وهذا هو الإسلام يا من يواظب والإيمان قد عن شرده فهو العازب سألت إلهي أن يوفق تائب وعلمهم الإنسان كيف يراكب مولاهم ذو جدهم والصماده بان ya أبو بوا da yawa na shika da kuma abubuwan da suka shahi imani da ma mu'amalat to sai ce wa haza wanga da ne faɗi wanda ya gabata huwal islamu shi a tsintsan musulunci ya man yuwabibu ya wanda ke dawwama to ka tabbatar da ka dawwama akan abubuwan da ne faɗi wanda ƙarshen su yana magana akan cewa mata su yi lullubi kamar da muka yi bayani a wurin wal iman kuma sune imani wanda shi imanin sharɗuhu sharaɗi ne fahuwa lazibu shi ne dawwama kaɗa an yanke kullum kana tare da imaninka da yawa ma za ka ga mana ta addu'a cewa Allah ka sa mu cika da imani kuma ana cewa imani abin shiga aljanna haka ne don duk abin da ka kan rasa in dai ka cika da imanin ka ko me yayi amma wallahi duk abin da ka samu in baka cika da imani ba aikin banza Allah ka tsare mu sa'altu na roki ilahi matalici na an yuwaffiqa ta'ibu cewa wanda duk zai tuba ya zan ya samu zaman katar ma'ana ya daidaita ya samu muwafaka wa'allimhum lihsana ka koya musu ilimi na sufanci kaifa yuraqibuna maulahum ya suka kiyaye dokokin matalicinsu zujiddihim ma'abuci gaskiya a cikinsu wasamaduhu da mai bananci ma'ana ko cikin bananci kasu yarda su sa ƙarya ko cikin bananci wanda dabi'a ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi duk girman darajarsa da matsayinsa yakan yi bananci tare da sahabbansa sallallahu alaihi domin dadada musu zuciya wata rana ya ce ma'anas ya gal uznaini ya kai mai kunnuwa guda biyu kaga haka ne <laughs> to da ire-iren dai haka din wa hazirhumu to abinda an muraqaba can Allah ya ce inna Allah kana alaikum raqiba aya ta farko a suratul nisa wato abinda an muraqaba yanzu kamar misali mutum ya saka aiki kila aikin mesin ko noma ko me to sai ya taho yana kallon ka yadda kake ciki yayi ta tsora ma ido ai da kyakka sa ko to don haka sai kaga Allah subhanahu Ta'ala yana kallon ka akan ibada gada kake yi akan mu'amalar gada kake to shine muraqaba wa haddirhumu ka tsorata shesu min su'i adabi firqatin daga mummunar al'amura na abin da ya shahi kungiyanci jam'uhu firaqun akwai wani hadisi na muawiya tun da abi sufyan radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudu sun kasu kashe 71 nasara 72 al'umma ta za ta kasu kashe 73 duk 72 ta sun kai in ba kwara guda ba subhanallah kuma hukungiyoyin ga jama'a ko wace na ita a daidai sahabbai suka yi tambaya wa guda sai ce man kana ala mithli ma ana alaihi yawma ashabi wanda duk ya kasance bisa ga abin da nake yau da kuma na to shi a daidai shi zai shiga aljanna Allah ka sanya mu a ciki ka dawo mashi mu a ciki mu'allimhum ka sanar su aidan kuma dariqa jama'atin hanya ta ahlus sunna wal jama'a min alhaqi shine gaskiya to ka sanar su haka in jawo ka in sun zo maka min ghairi miryatin ba wata san ba ka gane shi su addini sannan ka faɗa musu wa kaifa takhalli ya za su wahinta su hita su tubu min sifatin da nimatin da sifofi azimin zargi irin ƙarya da girman kai da hasada wa kaifa tahalli kuma ka gaya musu ya za su ƙawantu bil hamidati da siffofi waɗanda suke na ƙwarai nasihu alhali kana mai nasiha kenan ba makawa daga biyu ko ba ta mugunya sifa to ka tabbatar da ka siffantu da sifa ta kwarai domin baiwa ka tsaya tsakiya ba ka ta kwarai ba ka mugunya to tun da ka bar ta kwarai kai sauri ka sa kanka cikin siffofi na kwarai kamar da mujaddidin addini yana faɗa a cikin littafinsa ah, ulumul mu'amala duk yana bayani akan haka din da kuma umdatul bayani fil ulumi allati wajabat alal ayani cewa wayannan sifofi miyagu ka rabu da su ka siffantu da wayannan na kwarai kuma ya faɗa ma mugunya siffa irin hasada ya gaya ma ga maganinta a cikin wayannan littattafai din wa kaifa tura'a sunna ya za a kiyaye sunna min luzumi ha shine luzumta ta komi za yi in itiqadi in kauli in aiki sunna al'imamu malik imamu darul hijira imamu al'imma radiyallahu anhu shehu abdullahi haka a cikin ta'alimul anami al'imamu malik yake cewa as-sunnatu safinatu nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharika yace sunnan nan fa jirgi ne na annabi nuhu alaihi wanda duk hawan nan sunna ya tsira amma wanda ya bata ya rigi ya mice ma'ana an ƙare da shi mai risala yana cewa wala ƙaula wala amala wala niyyata illa bi muwafaqati sunna duk kailin ka ba za a yi amfani da shi ba haka ma aikinka haka niyyarka sai in abin yayi daidai da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan don haka akwai wasu da ke wani dubara kamar mutum ya ɗauka giya zai sha sai ce ai ya niyar ruwa na sha <laughs> to ai aiki na zai shan nan ai bai dace bai daidai da sunna don haka nan ba haka bane ma'ana dai kuskure ne wa kaifa yuwaqqa ya za a kiyaye sharri iblisa sharri na iblis ra'iha ka kiyaye sharrin sharrin iblis a cikin littafinsa ɗariƙul janna mujaddidin addini biyu ya magana daga cikin inda ya magana a kan ya za ka magance matsala ta iblisu da kuma ta son rai ala min na cewa haƙiƙa cikinmu akwai man aƙama wanda ya tsaye da shari'a da bayaninsu shine mujaddidin addini wa kaifa tura'aniyatan ya za a kiyaye niyya fi jami'iha ga dukkanin al'amuran nan shehu abdullahi ya yi kitabun niyati sannan al'amura da dama za ka ga ya ware sai ya musu littafi yanzu hadisin nan ne na innamal amalu bin niyat sannan ya yi addinu an nasiha ya yi kitabun nasa'ihi sannan akan rihi na addinin na imani ya yi minal mannani wanda shi a farkon littafi ne sannan kuma sharhin minal mannani shi a ƙarshen littafi ne shehu abdullahi kenan rahmatullahi alaihim to ka gaya musu haka ni don zu fahamin duk wanda adda fahimta ya ahu ya kiyaye abin da zaka faɗa latifu wanda adda nauyin fahimta gidi uka yi ma biyayya kawai zai yi biye da ka aikata yayi alaika biha na hore ka da al'amuran nan ma ista muddin kana raye fa hadar ka ji tsoron bima da abin da haba'ilu shaidanin tarko tarko na shaidan hawa ya tara min alhirsu shine kwaɗayin duniya wal hawa da son zuciya summi al hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ila subhanallah a son rai son rai saboda yana surmuyawa da mai shi zuwa ga wuta iyazan billah a'udu ina neman tsare da rabbil arshi da matalicin al'arshi minhu daga shaidan wa ma da kuma abin da shaidan ya halaka fabda abin sika amma haka soma da kanka don abin ya yi tasiri kakkazan cikin waɗanda Allah ya ce mulima taquluna ma la taf'aluna kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun fabda eh, ha'idan alhali ka bauɗe ka karkace an huwal hawa daga kwazazzabin rami na son rai tar'a kana kiwo lada saumiha gun makiyaya ta son rai ramen son rai wa annaka haqiqa kai hukahu hukahu zami don ciki kai yana nuni ga hadisin nan cewa halat bayyane yake haram bayyane wa bainahuma umurun mushtabihat hadda yace duk wanda ya fada ma cikin shubha kan ra'i yar'a hawla hima yushiku an yarta afihi ashaddu aduwin mahi tsananin abokin gaba man kamin wannan da ya boye fi bai tuka bi bai tuka a cikin gidanka shine rayuwarka jidda ka kokarta ala in inkari ma huwa rakinu akan ka musanya duk abin da rayuwa ta karkata akai fala tasma kakkai rangwame ilaihi ma rayuwa rangwame ilaihi ga abin da ta karkata wa hawa al fala lahu kada kai ma rayuwa rangwame ilaihi ga abin da ta karkata wa alhali shi ranka ma inu makaryaci ne da yake suranta ma abu abarru aduwin mahi tsananin abokin gaba man sakin wannan da ya zauna bidarika cikin gidanka shine rayuwa muti'un domin yana biyayya ni shaydanin ga shaydan wa qabihu yana dini ga addini wa shahawatuha shawon rayuwa huffat an kewaye su binarin da wuta fa kuffa ka kami shawon rayuwa kama anna kamar yadda huffat an kewaye makarin abubuwan da rayuwa ba ta su bil jannati da aljannoni yana nuni ga hadisin nan cewa hujibatin naru bi shahawati wa hujibatil jannatu bil ma'ana an sha makance wuta da shawoyi duk abin da ka ga kana na shahawa mahi yawa to na wuta ne duk abin da ka ga ka ba ta ke irin hidda zakka irin sallah da sauransu za ka ga rayuwa ba ta son haka to mahi yawa abubuwa ne na aljanna A udu ina neman tsari ga rabbin nasu da matalicin mutane mai sharri makariha shine neman sharrin makircin ita rayuwa din salamatu aibin nafsi tsira aibin rayuwa azzattabuwa ya limalaha don abin da ya tabbata ga rayuwa ya kunul masarihu wuraren kiwo jam'u masarahin ne wuraren kiwo yakan kasance filalin munkirati tsakiyar abubuwan da ba a so ma'ana cikin halat ɗinka shi a wuraren kiwo da shari'a ta yadda to ciki ake samun almunkirat almunkarat shine abubuwan da shari'a ba ta da su ba kila mutum ya ce riba shayadinu hadal insi shayadinu hadal insi wa'annan mutane wal jinni da shedannun aljannu kulluha dukkanin su min al mujrimina sune mujrimai yan ta'adda al fasiqina fasikai tu'inuha ai suke taimaka ma rayuwa mana walatta ta ɗikul junda ba ka iyawa da wannan runduna ma umara'iha tare da hakiman wannan rayuwa ɗin ma'ana son ran da taka izawa geheji kamar da dai mai daliya ya faɗa ta ɗi uttarka ainihin ɗin naro a gare ta ba ne sama ba ba ka iya bare an shahawatiha daga shawarar rayuwa kamar ya yi tambaya cewa don me kace ba zan ima shawarar rayuwa ba ba zan basu ba na daidai walam ta hata milgullan na ɗaudai ba za ta iya ɗaukar kaskanci ba kaza ka sabadihu haka kuma ƙaramcin cin abinci ko kuma walam ta mil kai dai ba za ka iya ɗaukar dullan kaskanci ba kaza ka sabadu haka ƙaramcin cin abinci alhali ko in kana son ka samu girma na duniya da lahira sai ka mai da kanka ba kowa ba tukun mai ta'alimi na ce a ralaka nafsan tashtahi an ta'izzaha falasta tanalu al'izza illa tuzillaha ina ganin rayuwarka tana son ka girmama ta yi hutu to ka sani wallahi ba za ka samu girma ba sai ka meshe ta ba komai ba to bayan haka zai yi muna gani da littattafai da kuma malamai wanda idan aka bi littattafan nan duk tsira na cikin su bangaren addini da bangaren mu'amalat shi ce faluzu ku dogara bi talikin imamil muqaddami da talifi shine littafin al-imam al-muqaddim wanda aka gabatar suwa game da na addini wani na kuwa sullami shine ashehu sullami to ku dogara da talihi ne zunnafiri ma'abuci rubutu na zube aufar okoko bangaren nadumi mai rera waka ma'ana bangaren waka wa hadha huwa zarruqu ga ahmadu zarruqu nan ha? fasike ga karkata linadumi ga mai rera waka tai ma'ana abubuwan da ya na waƙoƙi na abin da ya shafi tauhidi da dai sauransu laja'uka dogara ka bil maula da Allah wa ta qalilu mat'ami da karantar da cin abinci to da wa'un magani ne mu dahadihu mai kakkarewa li adawa'in nufusi ga cuce-cucen rayuka annabi sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu illa idza ja'a ba zai ci abinci ba sai ya je yunwa sallallahu alaihi wasallam don haka yawan cin abinci yakan kawo cututtuka kuma gabanka idan sun haƙoshi za ka ga gabaɗe ba za ka ji ƙarfin yin ibada ba amma ita koyin wa ita yawa har jiki na rawa matsala ta wa bil ulama amilin kuma ku dogara ga malamai masu aiki da ilimi ba fa in ta san in abin ka tambayi alamatin alamomin su za ka sani daga tona za ka bi wal hafizuna ka kiyaye masu tsatsayewa ga alhudu da iyakokin Allah cewa wanga abu ne zai yi wanga abu an ce ka ai ba zai yi ba wal muqimun kuma masu tsayuwa ga al'amura na taimakon addinin Allah al'amiruna masu umarni ga alheri bil khairi da alkhairi nan yana nuni ga ayan nan a cikin suratul tauba wadda ta yi magana akan siffofin 'yan aljanna guda goma at-ta'ibuna al'abiduna الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لهدود الله وبشر المؤمنين wannan siffofi ne guda goma na sahabbai Allah ta da su baki dai kami wanda ya aiki irin nasu tukun sun makulka sannan ka ce ihifar ka tsare bil asgaraini wa bil ne da ƙanana guda biyu nan halshe da zuciya ya kame wani wuri ana cewa innamal mar'u bi asgarihi hakika mutum wanda an mutunto ya danganta daga halshe ne da zuciya ta kanana ne guda biyu abinda da yasa aka ce musu kanana zaka ga in kaddibe su ba su da girma to anan duk wanda bai iya su ba to za su ne sai karami in bai iya zuciya ta ba bai iya halshe ne ba to za su ne sai karami don shi inda an ka ambace su karami ma'ana ta biyu tabbas kanana na yan kaddebe su kuma wanda bai iya su ba sai su mai sai karami to ashe in ya iya su kuma sai su mai sai ne babba to don ɗaya ne da aka sai musu kanana don mai yawa suna nesa mutum karami na shi halshe an ce saboda matsala ce an ka sa hauru sun ka danne shi an ka sa labar ta biyu sun ka danne shi don ɗaya matsala ce amma duk da haka sai ka buɗe labartan nan ka buɗe hauren na ya jawo maka matsala hal shi Wa sun ka tsare sa masu kwarmato su ne idanu da kunnuwa masu moci dauman tutub jawari wa sauran gaɓɓai bi ɗaya za su yi mai risala farko risala na cewa amma ba'ad a anan Allah wa iyaka ala ri'ayati wa da'ihi wa hibdi ma min sharia nan Allah ka taimaka mana da mu da kai aba mahar akan kiyaye aji ajen Allah su ne su hannuwa su ƙafafu su ciki da sauransu ma'ana ajiya ce an ka baka sai da shari'a ke son kai da su za ka yi alaikum na hore ku bi ma da abin da aka faɗa abubuwan nan la ta hazi ku izgili bihi da abin da aka faɗa wa man la yuqirra al-haqqa duk wanda kun karɓa bai faɗin gaskiya ga duk al'amura ne nuhu ku nisan ta bi qurbihi ko kusa gare ka ku don ka abin da ya shahi shi sai shahi ku fa nas'alu muna roƙon tawfiqan zaman katar ga Allah bi hadai saboda shari'ar habibihi masoyi ne mu samu shari'ar masoyi ne zaman katar da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba'ul qur'ani kaga bi al-qur'ani saboda lalurar waka in yace qur'ani sai ta kare sai ce tiba'ul qur'ani bi al-qur'ani wan nabi da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sahabihi da bin abokai ne wa tabi'ina wanda suka bi su da kyautatawa tiryaqu shi akatala tiryaqu shi a uwan magungunan man huwa salihu duk wanda anna Allah nan duk addinin na narke gaba ɗaya ka bi alqur'ani ka bi mai alqur'anin ka bi abokan annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka bi su da kyautatawa magana ta kare to bayan haka sai ya ce wa ƙaddimu kun gan shi sai an ƙetare shekara ta uku ta a ɗauko waccan wa ƙaddimu ku gabatar da ahala ba ahali yake ba don an ce ahali adafi ne ga faluzu din nan to abinda ya ƙarfi dai wa ahala shihahi ba wa ahali ba wa ƙaddimu ku gabatar da ahalar shihahi ma'abuta ingantattun nan guda shidda hmm, guda biyar ko zai faɗe su guda shidda amin to ga sunan sai fara da wanda babban su amirul mu'minina fil hadith sai ce kal bukhari kamar bukhari shehu abdullahi na cewa ladar tafawutul bukhari kuddima fa muslimun fama hawa kuma fa sharɗa awalin fa kuma thumma ma lil ghairi was sahih lam yutammi ma cikin misbahur rawi a nan lalle ga dukkan al'amari buhari ake gabatar suwa inda ana magana ne akan hadisi buhari da kansa yake magana cewa na yi karatu ga mallame dubu tamanin da rastu an samani na alfa shehin sannan mallame dubu ɗalibi ne dubu tasa'in suka yi karatun buhari gare shi don haka za ta ga duk wanda addini an manuwa ce za ta ga bukhari na da kima gare shi duk wanda ka ga yana neman rushe littafan addinin musulunci zai fara suka buhari to da an yadda ya soke littafan addinin musulunci don ba irin buhari in ba alkur'ani ba wa muslimin na biyu almajirinsa muslim abu dawud wa tirmidhi wa tirmidhi yana biya wa'annan nan abu dawuda eh, wa tirmidhi amma nan kal bukhari wa muslimin to abu dawuda wa tirmidhi haka zai kama domin hadafi ne ga marfo wa tirmidhi kuma su asu ma'ana darajar suna nan yadda take shi ahumu ma'an nasa'i tare da al-imamun nasa'i shi annasa'i yake ba annisa'i ba da muka cewa annisa'i a wa nunu shadda da wasali kasa yadda shike shadda da wasali sama ne annasa'i ba ba annisa'i ba wabni majata da Ibnu maja to duk ya kawo asihahu sita gaba da bukhari muslim abu dawud da tirmizi annasa'i ibnu maja su asihahu sittu ko alkutubu sitta salatullahi daɗin ɗaukaka ta Allah alaihi ta tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma alaihi musannan gare su ka haka salamun daɗin aminci fa'ihu mai surunta kamshi ya riyahin da iskan guda biyu na as-salatu wassalam to su Buhari da Muslim da sauransu humul qaumu ai su ajjama'a malwashi duk mai manci bai zan bishe in bakin komai ba dai himu a gunsu ma'ana bai hana a ga darajar su saboda kullun ana kawo hujja da su amma shi ne annamimu wa in amilu ma qala in abin sun kai aiki da abin da ya faɗa ma'ana in ya ci sa'a abin da an ra'ayi ne yadda sun faɗe shi ya adiru sai ka ga ya kawo uzuri fihi mu gari su ce nan sun yi daidai to ni ya nuna da zaran sun ka jawo inda bai mai daidai ba sai ce bai yarda da su ba to ba haka aka addinin musulunci ba فنسأل منا روكم مولانا متى لتشمو الوصولة ألا كسام سابي إليهم وإنغا waɗanda masu littafan nan guda shidda salatullahi daɗin ɗaukaka Allah alaihi ya tabbata ga ma'aiki kuma alaihi sannan gare su kazaka salamun haka aminci fa'ihu mai tashin kamshi biyar hannu da iskan guda biyu to nan ya maimaita salatin to shi yasa maimakon hamsin ta zan hamsin da mun yi bayani farko walil anbiya ilfadlo annabawa suna da daraja kowa na da irin tashi daraja amma lakal mufaddali babu kamar abin fifitawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi shi a sayyidul wujudi alal idilaki. Allah yana cewa walaqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'din wa atayna dawuda zabura aw nuri tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd sannan ma yake na cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ashugabu duk yan adam ba ina bugun gaba ba haka abin yake sallallahu alaihi wasallam duk da kafirai raima kun da ake ce Michael Harrit da shi dan America ne wani littafi mai suna The Hundred Gentlemen in History ma'ana al'udama ulmi'a fi tarih manya-manya guda dari a cikin tarihi yayi research yayi research ya daɗe yana research manya-manya guda dari ya ce gaskiya na binciko wanda a shahin harko wanda a ba ta harko ya ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwal awwalu fi ahammi wa a'dami rijal tarikh yace tabbas na gano annabi sallallahu alaihi wasallam shine na farko shine mahi girma ga mazaizai na tarihin duniya gaba ɗaya inji Michael Harris dan America haka kai mutum musulmi in dai har kahir ya ga cewa babu irin annabi sallallahu alaihi wasallama to yana ga kai musulmi kenan haka baka da wani wanda ya kai ma akai abokai ne ko kura abokai ne balle shi din sallallahu alaihi wasallam uwar ruhu annabi shi an rai gaba dai an ko san ruhi shi a komi kummal kullu sannan dukkanin annaba mutili ka misalta kowannen su bil jismi da jiki duk su gaba dai ka misalta su da jiki guda to shi ko shi an ruhin duk jikai kan sallallahu alaihi wasallam wa man za yaqiqul adda. yau wa ka iya lisafa min fadli akmali ga fifikon mahi kammala shine annabi sallallahu alaihi wasallam ga nan mu'jizoji kawai ake yi al-imam ya yi al-khasa'isul kubra wurin mujiza dubu da ɗari biyar yasta cikin wannan ga ashifa ta alƙali'iyal sannan bayan haka ga shehu abdullahi a cikin talim al'anam ya kawo mujizu annabi sallallahu alaihi da yawa sannan bayan haka shehu usmanu ya yi daliya mai baiti 63 ya kawo mujizojin annabi sallallahu alaihi shehu abdullahi ma ya yi daliya mai baiti 63 ya kawo mu'jizoji na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wanda yana nan dare ne farfesa Mustafa Muradu hafizallahu na Misra yayi mu'jizatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya samu mu'jiza guda dubu ga su Ashehu Yusuf al nabhani da dai cikin hujjatullah alal alamin da dai sauransu to wa zai iya nisa fa fifikon mahi kammala babu shi kamar da dai mai abin ga ya faɗa mai shiriniya wa kutubin da yawa littattafai ko kuma ku dogara wa kutubin da littattafai amma wanda yake karhi wa kutubin da yawa littattafai to ra'i waɗanda ke kiyaye sunnatan sunna misalan madakhalin kamar madhalun ibn al-hajj wa mustakharijatin da abinda abubuwan da aka hiswa minhu daga madhalu nasaihu kitabuna an-nasaihu fi ahammil masalih nau in ji shehu abdullahi fi suna ciki kuma yayi lubabul madakhali shi shehu abdullahi nasaihu wa'annan nasihohin dinin lahi addinin Allah ne min gairi miryatin ba tamba ba faluzu ku dogara da mukhtasar al-khalili da mukhtasar na shehu khalil mutumin misra ne nan da ya lawali da sani da ake cewa risalatin da risala wanda ya ta abu zaril ne maliku sagir gashi mutun na miloniya an ce shine risala kullum akan kawo mai miliyan goma sha wani abu amma bai taba hidda zakka ba saboda bai aje sun kai shekara ba kullum wace su suke sannan bayan haka yana da masu hidima 313 in yau wanga ya kamai tuwahi to gobe wani zai kamai tuwahi sabbi shi bai wankin tuwahi to in yau ka kawo mai ɗaya ga wata sai ta shekara ɗaya ga wata za ka sake kawo mai saboda kullum yana da mai kawo mai tuwahi sa sannan mutum na mai jiki ramamme haka shi mai risala buzil kirawani rahmatullahi alaihi wa amsalha da ire-iren su kal akhdari kama na Sheikh Abdurrahman al-Akhdari wanda in muku ba an yi shi anan wa iziyatin da iziya mutumin ashar yayi ta misra kaniyatiha kamar kitabun niyat na Sheikh Abdullahi wa kazaka haka ihya'u ihya'u sunna na mujaddadin addini wanda ya gaya maka dukkan bangare tun daga imani cikin musulunci duk ya gaya maka da ma mu'amaloli haukaciya ma da ake ya gaya maka ga ta sunna ga ta bid'a mujaddidi kenan lubabu haka lubabu shine lubabul marhali da muke magana dariqu salihina sai a gyara ba dariki yake ba dariqu salihina dariqu salihina na shehu abdullahi da lubabu da dariqu salihina dun nashi ne masalihu da masalihul insan al muta'alliqa bil abdan wal adayan ko shi na shehu abdullahi na ya yi magana tun kamin a haihi mutum da ma irin arzikin da za a bido da yadda za a yankan cibin mutum da ma abin da za a yankewa wurin zanen suna ne da yadda za a tirenin ɗin rayuwa ta har zuwa ga koya ma yaro sana'a har zuwa ga ma rasuwar mutum ƙarshe ya cika da ziyarta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka duk ɓangaren rayuwar mutum kuma yayi magana akan likitanci wannan a cikin duk wannan littafi masalihul insan usuliha ka rika usulayyansu shine tushe a bangaren tauhidi kalmakari kaman makare yanzu kamar irin idatu dujunna fi itikadi ahli sunna aqaduna kullun aqida mu biha yana cikin wa'anga littattafan jazini haka littafin jazini thumma alqadamis sannan qadamis duk littattafan tauhidi ne ba'daha bayan su akwai sunusiha littafin al-imam sunusi wanda mujaddidin addini yayin kawo hujja da shi cikin littattafai sa da dama musamman a bangaren tauhidi ummul barahin amma ya ruju'u sunusi an takfir al-muqallad ummul da ummul wannan takaitaccen littafin nan na wanda ya tara tauhidi da yawa ra'aha duka kiyaye su gazaliha littafi na mujaddidi na biyar al gazali hujjatul islami wa kadhaka haka zarruqiya litattafan Ahmadu az-zarruqu adaiha haka littafan ibnu adaillahi tushfa ana warkar da alqabahu abubuwa masu muni bi hazi da littafan da na gaya muku wa alatiha kuma sai an kula da kayan aikin su shine irin nahawu da balaga da luga dole sai da su al'amari duk bai sai da su alfawaidu fa'idodi fiha suna cikin su yasa ya kai abokina la tubi anna kakkato zartar da da'iya tihawa litatafai na da'iya fustakara bauta bil ila da ne'imomi in ka rike su suyudiha litatafan al-imamu suyudi wanda yayi littafi wanga littafi he da bari biyar rayuwa ta daga cikin sunan naki ana ce masa ibnul kutubi dan littafai watan mahaifi ne ya ce ma mahaifiya ce ta ta ɗauko min littafi labrari ce ta ta ta ɗauko nan na da al'imamu suyuɗi ta kan mata cikin littafai an kahe shi al'imamu suyuɗi mu mujaddidi ne na takwas sannan akwai muhammadu sambo kulwa ya kawo wani maholki da shehu abdullahi ya yi ya yi mahulkin al'imamu suyuɗi ya taho ya girgiza ice na dabino har abin da bai girgiza ba ya hwado yana ta kwasa yana ta kwasa yana ta kwasa sai ga shehu abdullahi sai ce ma shehu abdullahi ka riƙi abin da kaka so ka ɗibi abin da kaka so a ciki shehu abdullahi ya yi ta ɗiba ya yi ta ɗiba ya ta ɗiba an ka tambaye shi cikin muhulkin kai wanga zuwari da kai da yawa haka in ka shekara kana ɗiba abin ga bai karewa ƙarshen ta dai a gurguje fassarar mahulkin ma'ana ilimi ne na alkur'ani imam musudi ya diba ya ma shehu abdullahi to shi ko abin da ya raga ya ma sauran da za su zo baya haka fassarar muhammad sambo kulwa shehu abdullahi sa ya fassara mai a takaice a gurguje ke na wannan mahulki bayan kiran sallah za mu iya da waɗannan shedarru karshen wannan haɗiya yadu. bayan yi ya ce sumar hishami sannan littafin hishami ma fila sa'udin nan wasali gasa take alhali kana mai su. buja'iyya ha ka kiyaye buja'iyya aw ma haza ha ko abin da ya dauraci hanyar su ma'ana abin da ya bi irin hanya ta su to sai ce ma ashuqu mu. duk mai jan duniya ta yi da'ihu wanda yake halakakke to wala ya'amiluha ba zai iya mu'amala da wayan tafai ba a bangaren tauhidi da bangaren kuma gyaran rayuwa nan ba su yi mai to ba haka da yake wannan waka tana bisa ga hanyar karewa sai addu'a ya ce alhadi Allah liyahadi lana la muza'ida ce ma'ana liyahadina Allah ta shirye shi mu li ajli habibihi saboda masoyi ne wa yakhatim lana ya cika muna bisalihati da kyawawan ayyuka limabihi saboda abinda a girma annabi sallallahu alaihi wasallam ne mu'jizati na mu'jizoci wanda mahi girman su shine alqur'ani albahira ta rinjayayi li sha'anihi saboda barinjayi ga sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam su mu'jizojin irin ya kire wata ya kire rana annabi sallallahu alaihi wasallam an hore mai ƙasa gaba ɗaya irin dabbobi da dai sauransu sannan an hore mai sama irin abin da ya shahi ita kanta sama din da abubuwan da ta kunsa sannan an hore ne tsakanin sama da ƙasa irin girgij abin nan gizo-gizo da ya masa innuwa da kuma kursiya din nan lokacin hijira kaga ba su sama ba su ƙasa don haka ma'aiki an hore mai sama da tsakiyarsu da da ƙasa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallama yuwaffiquna maula Allah ce ka daidaita mu bisunnatihi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama bi jahi nabihi Allah don alhurma don alhurma annabin Allah to Allah ka daidaita mu da sunna muna bisa gare ta daram hatta ta ji alfawadihu har al'amura manya manya su zo shine mutuwa ko kuma tashin alkiyama har su zo muna bisa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ataina bi marumna da da mun kawo abin da mun ka nema nukhannisu shine muhammasa nazmahu tsarin waka shehu abdullahi nan mustafa ne ke magana fa hijratuna hijran mu lokacin da ni wannan tahmisi rashhun dubu da ɗari biyu da takwas ra'o ɗari biyu shinu dubu ha'u takwas wa hamsuna baitahu kuma baitin hamsin ne to anan dubu da ɗari biyu da takwas yanzu haka wagga tahmisin da ya yi shi mustafa yana da shekara ɗari biyu da ishirin da tara ɗari biyu da ishirin da tara daidai munaya abin da aguri na mina ta hamisi hammasawa gada ne rabbi ya matalici kabula ka karɓe shi salatullahi daban ɗaukaka ta Allah summa salamuhu sannan daban amincin Allah alaihi su tabbata ga annabi sallallahu sallama wa ashabihi su tabbata ga abokan annabi sallallahu sallama ma duk sa'ad da talin mai karatun alqur'ani wa ra'ihu da girgije mai gumza ran da sun karamba da sauti kullum kenan to wannan tahamisi shekara 229 shi ko tazini yanzu yana da shekara 209 daidai shi tazini warakati don haka akwai shekara 20 tsakanin su kenan baya yi tazini din shi ko yayi bayan mustafa din yayi wannan wakat sannan da shekara ashirin an ka hada tazinu bayan ya wannan tahamisi din to wannan shi a ƙarshen wa'annan baitota baiti hamsin da ɗai a cikin wannan littafi ne don haka idan allah ya kai mu wani sati za mu tashi shahi na talatin da bakwai inda mun ka aje walam ashtagil bi tafsir lugati hadhihi alqasida huna ƙarin dai bayani akan wagga waka da kuma yaba mustafa da ya akan ta khamisin da yawa wakar sannan mu shiga marsiya ta mustafa din da ya ta wannan waka. Allah ya saka musu da alkhairi akwai wata sanarwa muhimmiya cewa akwai yiwuwar wannan karatu ya zan a ɗaga shi daga yau zuwa gobe a tanin amma tabbacin haka dai Allah sosai wani sati saboda wani dalili mai ƙarhi da an ka samu duk dai abin da karin bayani Allah so ni sati in an samu canjin za a yi bayani in ma ba a samu wadin za a yi bayani insha Allah ta'ala sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah rabbil